باب من دعي إلى الطعام وهو صائم فليقل إني صائم أليس كذلك باب إنك بيان وإنك أزمي azumi aka mishi kayin abinci sai ce inni sa'imun ni أزمي قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم in aka kira ɗayanku zuwa cin abinci ko aka yi masa cin abinci wa huwa sa'imun alhalin kasancewarsa shi yana azumi fal ya ce inni sa'imu ina azumi shi ke don magana ta kare ke da ko babun fi sa'imi iza ukila indahu babin da ya zo da bayanin mutum yana azumi aka zo za a zauna gaban shi a ci abinci ana cin abinci shi yana kallo kuma shi yana azumi قال أخبرنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شؤبا عن حبيب الأنصاري قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدتها أم أمارة بنت كعب كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga mace wajenta fada'at lahu bi ta'amin sai tace a kama manzon Allah abinci fa qala laha sai ce kuli ke ci faƙalat ni sa'imatu sai ta ce ni ina azumi na biyu sallallahu alaihi salama sai mazu Allah sallallahu alaihi salama ce inna sa'ima iza ukila indahu tabbas lallai mai azumi wanda yake azumi aka zo aka zauna gaban shi ana cin abinci sallat alaihi mala'ikatu hatta ya farabu mala'iku sai su zo suna masa addu'a har sai sun ga an gama cin abincin wa rubama qala hatta yaqdu aklahum ce har sai sun gama cin abincin to me yasa ya samu wannan darajar duk sa'an da mutum yake azumi aka zauna gaban shi ana cin abinci me yake samu me yake samu shi eh yana sha'awa yana jin ina ma da lokacin shan ruwa ya kai to wannan halin da aka suka shi ciki to sai mala'iku su su musanya masa su suna mishi addu'a to kaga bai ci abinci ba amma ya samu abin da ya fi abincin kenan babun fi wisali sha'abana bi ramadan babin da yazo na a haɗa azumin sha'aban da ramadan ka fara azumi tun watan sha'aban farko har zuwa karshe kashi gari kuma ka tashi da azumin ramadan haka ya halatta ko bai halatta ba abar na, ubaidullahi an isra'il an mansurin an salimin an abi salama an ummi an karbo daga ummu salama allah ya kara mata yadda ta ce mara aitu rasu <coughs> ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا تاما ban taba ganin manzo Allah yayi wani azumi ya cika shi wata ɗaya ba sai Sha'ban fa innahu kana yasiluhu bi Ramadana ya kasance yana haɗa Sha'ban da Ramadana li yakuna shahrayn mutatabi'ain don ya zamo yayi azumi wata biyu jere Wakana kana yasumu min ash-shahri hatta naqulu manzo ya kasance yake azumi cikin wani wata har mu ce la yusiru ba zai sha ruwa ba wa yusiru hatta na kula la ya sumu wata rana kuma ya dauki azumi yana har mu ce ba zai sha ruwa ba wata rana kuma ya sha ruwa har mu ce ba zai azumi ba to wannan azumi da aka ce manzo Allah na hada shaban da ramadan zahirin matanin kenan amma abinda ake nufi yana yin mafi ma'ana Shaban yana yin da yawa amma ba yana yin kwana talatin ko ashirin tara da gobe kuma a kama da azumi ko باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان babin da ya zo na an hana yin azumi in sha'aban ya kai aka yi ya kai rabi قال أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا عبد الرحمن الحنفي يقال عبد الرحمن ابن إبراهيم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in aka samu shaban ya raba sakiya to ku kame gabarin azkar ku yi azumi kenan wannan hadisin ba ba sahihi قال أخبرنا الحكم ابن مبارك عن عبد العزيز ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة نحو هذا وأن أبو هريرة يرويت وأن فتوكة وانتهى حديث أما وأن حديث صحيح باب الصوم من سرر الشهر باب ديزو نين أزمي السرر ويسكتي فرق وتا ويسمع لما يسكتي سكير وتا wasu malamai suka ce karshen wata za mu jin da aka fasara cikin matanin hadisin insha Allah Harun? قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريري الجريري أو in aka karanta ba daidai ba sai a gyara أجاركم wannan da ke gabana ba wasali a ciki kuma sunan nakin duk suna da ne. babu fannin da ake shan wahala wajen karanta suran nake kamar ilimin hadisi saboda kuma sunan nakin ba duka ne larabci ba ajamawa ne mafi yawancinsu shi sa karanta su sai da talqin yadda aka karanta maka haka za ka ɗauka ko yadda za a rubuta haka za ka ɗauka to rubutawa kuma yanzu wasali wasali sama wasali kasa shi kuma baya biyan bukata aka yi kuskure to shi ka karanta kitabu dabt menene kitabu dabt sai ce aljariri aw aljurairi bi dammil jimi wa kasirin ra ba'dahu kaza wa kaza wa kaza to shine zabt ke ana abin ala'i ibn ibn shikhir an mutarrif an Ibrahim bin husayn anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ma wani hal sumta min sarari hadha ash Ka yi azmi tsakiyar wannan watan ko ƙarshen wannan watan ko farkon wannan watan faƙala la sai ce a a kala iza aftarta min ramadana fa sum ne, in aka gama watan azumi aka sha aka shiga shawwal kai azumin kwana biyu kala abu muhammadin sararuhu akhiruhu sararu shahr akhiru shahr wai suka ce zance mafi inganci sararu shay wasatuhu لأنه من السرة والسرة من الوسط babun fi siyamin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama babin da yazo na bayanin azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala akhbarana muhammad ibn isa qala haddathana abu awana an abi bishr an sa'id ibn jubair an ibn abbas yace ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان ya gyara wancan kenan wa in kana la yasumu idza sama hatta naqulu hatta yaqulu al la wallahi la yusiru ko da yake manzo Allah ya saba in ya kama azumi wani wata sai mutum ya ce kai ai wannan azumi manzo Allah sai ya cika shi ba zai sha ba wa yuftiru idza asara hatta yaqulu hatta yaqulu al la wallahi la yasumu wani azumin kuma manzo Allah ta cin abinci baya azumin har mutum ya ce ka anya ko manzo Allah zai azumin cikin wannan wata mana duk yadda ya sauwaka haka manzo Allah ke tafiyar da al'amari sallallahu alaihi wa sallama babu nahi an siya siyamin dahari babin da ya zo na an hana a yi azumin shekara siya mu dahar قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن قتادة عن مصرف المطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال يتي ذكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدهر an faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani bawan Allah yana azumi shekara baya shan ruwa kullum azumi yake yi fa qala sama wa la aftara bai azumi ba kuma bai sha ruwa ba sama man mana ba zai samu lada ba to me yasa gashi ya azumi azumi ba ibada ba ne to me yasa ba zai samu lada ba eh eh to in ibada ce to ina ka samu ta daga wajen wa shi ke babu fi saumi salafati ayyamin min kulli shahari babin da yana bayanin yin azumin kwana uku a kowane wata sha uku sha hudu sha biyar na ce أخبرنا na sha uku sha hudu sha biyar ko farkon wata da tsakiyar wata da karshen wata kwana uku ne ake so kenan ko qala akhbarana yazid ibn harun qala hadathana al-awwam qala hadathani sulayman ibn abi sulayman annahu sami'a abu hurairah yaqulu yace أوصاني خليلي بصلاة لست بتاركهن خليلي masoyina الله كنا صلى الله عليه وسلم مسوينا يا من وصيتي لوس أبو أبو داؤك بزد كببر سبحر أبدا Allah alama hatta illa ala wutirin ya ce kada ka kuskura ka yi bacci sai ka yi wutiri saboda ba za ka iya tashi ka yi ba sai ka ji as-salatu khairun minan nau wa an asuma salasata ayyamin min kulli shahr na biyu kuma na azumci kwana uku a kowane wata wa Allah a da a raka'atai duha kuma kada na fasa kada na bar hawa walha na abubuwa guda uku na guda guda uku na farko Abu Huraira kai wutirin rinka kafin ka kwanta kai bacci ka sa'annan kowane wata kai azumin kwana uku sa'annan sallan walha kullum kai sallan walha to nan bai fari kwana uku din nan ba yaushe za a yi su ba ko قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري جريري عن أبي عثمان عن أبي هريرة نحوه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام البيض صيام الدهر وإفطاره يتي أزمن أيام البيض شاء شاهد شاء شاء سوني أيام البيض ده ونن لوكة وتاكي حسكي وقريب في حسكي صيام الدهر أزمن شكراني كما وإفطاره وإفطاره إن وتروايا وقيامه suka ce wa qiyamu hudin shine yafi daidai babu ya ce wani babu fin nahyi an siya an siyam yawm yawm al-jum'a an siyam yawm al ko yawm al-jum'a a'a an siyam yawm al-jum'a an siyam yawm al-jum'a ko an ne ko an ne eh, ma haka babin da na an hana mutum ya kadai ta ranar juma'a kadai da azumi قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر قال قلت لجابر نفدا ما سيدنا جابر أنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة منظور قال لا يهنا أي أزمي رانا الجمعة قال نعم ورب هذا البيت ورب هذا البيت يا هنا كناكو ma'ana abinda ake nufi kadai ta ranar juma'a kadai da azumi amma za ka yi alhamis juma'a ya halatta ko bai halatta ba in za ka yi juma'a asabar ya halatta ko bai halatta ba in ka fara ce za ka yi ko ba kai ba in wani abu ne duk azumin da yake da sababi ba in ana bin ka bashin ramadan ka zo ramuwa za ka rama ka ce ranar juma'a za ka rama shi ma ya haramta bai haramta babun fi siyami yawon lissaf <laughs> babin da ya zo na bayanin azumin ka kebanci ranar asabar da azumi babu wani قال أخبرنا أبو عاصم عن فور عن خالد بن معدان قال حدثني عبد الله بن بسر عن أخته يقال لها الصمام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي la tasumu yau sabti kada ku kebanci ranar asabar da yin azumin nafila illa fi mafturiza alaiku sai dai in azumin farilla ne wa in lam yajid ahadukum illa kaza aw liha a shajaratin falyamdubhu in mutum yayi azumi ranar asabar bai sani ba daga baya aka fada mishi in bai samu abin da zai karya azumi ba sai bawon itace ya dauke tattauna ya karya azumi abin da ake nufi ka kebanci ranar asabar kadai da azumi babu sababi amma inda sababi kana biyan bashi ne fa za ka yi ko ba za ka yi ba in ranar asabar ne ya dace da ranar arafa kana azumtar ranar arafa ce ko kana azumtar ranar asabar ce arafa kake azumta dalili shi ne, wata asabar ya wuce ai ka yi azumi ba yau kana azumtar ranar arafa ne ko ko ya hadu da muharram ya hadu da kaza kaza kaza kaza kaza abubuwan da ke faruwa kenan ba wai an hana yin azumin ranar asabar mutlakan ba wannan matsaloli ne da suke bukatar a yi bayani a cikinsu in ba haka ba sai matsala ta zamo ta kawo rigima a cikin rayuwa ainihin abin da ke faruwa shine da ba kowa ake bar ya bude masallacin juma'a yana sallar juma'a ba sai a ce sai masallacin juma'a al-masjidil jami' wannan masallacin juma'a din nan an san wane ne zai zamo liman a ciki limamin nan ya san abin da zai fada da abin da ba zai fada ba an fahimta ainihin asalin da yasa ba a bude masallacin juma'a ce da izini ke an fahimta in aka ce kowa ya bude masallacin juma'a ya je ya bude yana sallar juma'a kowa zai je ya bude juma'a shi kuma kowa zai kutubar juma'a limamin juma'a na da tasiri a wurin mutane limamin juma'a maganarsa tana da tasiri a wajen jama'a masu bin shi sallah an fahimta in ya zama wanda bai kware a cikin al'amari ba ne sai zo ya yi ta bugawa nan ya harba nan ya buga nan ya hana wannan ya wajabta wannan ya to shi kenan sai kaga an zo an rudi to sai aka waye gari aka samu babban masifa Allah ya kiyaye ba sallar juma'a bane wannan kafofin yada labarai ne wayan hannu waɗannan kafofin sadarwa kowa zai zuba abin da yake so a ciki mai wa'azi zai zuba wa'azin shi wane ne shi ina ya fito ina ya karatu ina ya samu wannan zai zuba wannan zai ba da fatawa ba a tambaye shi ba wannan zai fari kaza kowa ya je ne kuma tsala sai je ko a ciki kuma kowa ya je karanta sai a rube to shine al'amari ya rude ma mutane kuma ka wannan masaloli duka mun karanta shekaru 25 29 an karanta buhari muslim tirmidhi wannan dai an ka karanta su ba haka bane ba amma ba su ba su ya musu hazo ba ko daga baya aka zo ya zama babban matsala kuma har aka fahimta aka kasa fahimtar me ake nufi abinda ake nufi kenan kar a kebance su da azumi amma in ya kama ranar kai da kanka ce za ka yi azumin ranar arafa suna biyu suka hadu ma wannan ranar ranar asabar ranar arafa kai me za ka azumta asabar me yasa ba ka azumci asabar da ta me yasa ba za ka azumci asabar da ke zuwa ba ranar arafa ka azumci shi yasa babu babu zancen hana azumi ranar asabar bai shafe ka ba an fahimta باب في صيام يوم الاثنين والخميس باب ديزونا أزم رانا لتني درانا الخميس قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمر بن الحكم ابن ثوبان أن مولى قدامة بن مزعون حدثه أن مولى أن مولى أسامة حدثه قال كان yarkabu ila malin lahu bi wadi alqura wadi alqura hanya cikin madina ne hanya madina ne yana da gona ko rafi ko menene yana zuwa duban dukiyarsa a wajen faya sumul ithnain wal khamis yana cikin tafiya za shi she azumin litinin da da khamis fi tariq fa qultu lahu sai na ce masa lima tasumul ithnain wal khamisa fi safari me yasa kake azumin litinin da alhamis kuma kai matafi watan ramadana ma an ce an baka izini ka sha balle kuma nafila wa kad wa kad ne kabirta ko kabirta ko kaburta to kaga na sai ce kaburta shi kuma kaburta yace kabirtu bi kasril ba'i fi sinni wajib mudari'uha bil fath la ghayru ya sahib وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها مضارئها بالضم فعلم بإيضاهه كبرة يكبر شكروس سنيوة كبرة يكبر يا كبرة كبرت كلمة تخرج من أفواههم in abin da yake ma'ana ne shine sai zama kabura ya amma in shekaru ne kabira ya kubaru ce kabirta wadda au raƙaƙa ya kake azumin litinin da alhamis gashi kuma ka girma ka yi rauni faƙala sai ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana yasumul ithnain wal khamis manzo Allah ya kasance yana azumtar ranar litinin da ranar alhamis wa qala sai ce inna a'malan nasi turadu yawm al-ithnain wal khamis yace ai ayyukan mutane ana bijiro da su ne ranar litinin da ranar alhamis a wata riwaya manzo Allah ce ina son a bijiro da aiki na alhalin kasance wannan azumi sallallahu alaihi wa sallam قال أخبرنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس فسألته فقال manzo Allah ya kasance yana azumci yana azumin ranar litinin da ranar alhamis sai na tambaye shi abu da ke nan sai ce innal a'mala turazu yawmal ithnain wal khamis ay ayyukan bayi duka ana bijiro da su ne ranar alhamis da ranar litinin to wata riwaya sai ce ni kuma ina so in za a fito da aiki na ranar da za a bijiro da aiki na ya zamo ina azumi babun fi saumi dawud babin da zo na bayanin azumin a dawud alaihi salam قال أخبرنا أثمان ابن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمر يعني ابن دينار عن أمر بن أوس عن عبد الله بن أمر يرفعه قال يتي أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داوود في ما في سويون أزمي وجن الله من وجه سرقي إرن أزمي النبي داوود صيام داوود ما يكي صيام داوود إرن أزمي داوود كو أزمي داوود iya zama da azumin dawuda أي أي ya gabata mai amfani kasa ne ko ka koyi da shi ai ba so shi kana yau yawman wa yuftiru yawman yayi azumi yau gobe ya sha jibi ya azumi gata ya sha haka zai kai har shekara ta kewaye wa habbu salati ila Allah azza wa jalla salatu Dawuda. Wacce sallah ta fi soyuwa wajen Allah madaukakin sarki irin sallar Dawuda. yaya yake raba daren kana yusalli nisfan wa yanamu thuluthan wa yusabbihu sudusan قال أبو محمد هذا اللفظ الأخير غلط يتي وانا مقالا يصبه سلسا كسكريني يعني ذا يتي أو خطأ إنما هو أنه كان ينام نصف الليل ينا بچي رب دري ويصلي ثلثه يتاشي يصلى أبس أكون دري ويصبه سدسه يتسبيه كما أبس أكون شنن دري يصلي دبن يتسبيه دبن yusalli Allahu akbar har ya gama tasbihi kuma ya zauna yana subhanallah subhanallah subhanallah duk wanda suka san darajar wannan zikiri ba sa sakaci a ciki tasbihi din nan subhanallah subhanallah wata daraja ke cikin wannan kalma din wannan tasbihin shi ke ɗauke da sinadarin da zai ɗaukar zai kankare maka duk laifuffukanka yana ɗauke da sinadarin da zai ɗaga darajar ka zuwa ga Allah madaukakin sarki mm, sinadaran da ke ciki suna da yawa to shi yasa aka ce duk sallah shi yi tasbihi asuba bayan sallah za ka yi a zahar la'asar sha za ka yi in za ka kwanta za ka yi tasbihi ba haka bane ba da me ake in mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana na Fatima yake in ta kwanta in ta kwanta ta yi eh tasbih yace bazan nuna miki abin da yafi abin da yake so ba ba so kike gata ba a kawo mai miki wanki mai miki kaza mai miki mai dafa miki ne zai ce abin da zan nuna miki ne in kika zo yi kwanta kike subhanallah 33 alhamdulillah wallahu akbar 34 ya fi duk abin da yake nema din ba wai ba mu da shi ne ya sa muka hana ki ba ana nuna ma mutum abin da ya fi mishi kyau ne ana neman maka abin da zai fi zai maka alkhairi ne ba abin da kake so ake yi ba misali Allah ya kiyaye kowa kana da ɗanka kana son shi matukan so amma ya kamu da zazzabi ba shi da lafiya don tsananin so da kake mishi sai kawo su kari kwazo ɗaya ka jika ka ba shi ya sha ya mishi wanka Eh? me yara suka yi kwano ɗaya ka jika ka ba shi sha kuma ka yi mishi wanka me za ka kawo neme mai ɗaci yana kokuwa kana kokuwa saboda ne abin da ya fi mishi amfani ke nan wannan lokaci an fahimta shi yasa ake jan hankalin amare da masu buki da masu menene da menene iyayenki su yi miki gata sun sai miki komai da komai an ɗaura aure ranar da za a kai ki gidanki za a kai ki ɗakinki sai a je a yi faɗa da shari'ar Allah a je a yi kade-kade a yi raye-raye daga filin dambe fa za a ɗauke ki a kai ki ɗakinki fa ba haka ba ne ba usa na sa ce Allah sanya alheri wani Allah ciki wannan kwaje kuka yi faɗa da wani alheri alheri da kwaje kuka tattake kuka ɗauko shi ɗan kuka kuka taho da shi bayan da za a yi abu ya tafi haka to ke amaryar da aka je aka yi miki kunshi aka gyara miki jikinki aka yi menene da menene sun yi miki gata in kika kwanta yake ce subhanallah subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ba haka bane ba 34 yana da wahala sun yi miki saboda duk dan adam ya kasance ne tsakanin abu biyu gangan jiki da ruhi gangan jiki abin da ke nema kenan a yi miki kunshi a yi miki lalle mijin ke gani ki kyau a ɗinka miki a sai miki a yi mai duk wannan gangan jiki ne to ruhin ki kuma me aka ba shi ba a ba shi komai ba shi yasa ba za ki ji daɗin wannan gatar da aka yi miki ba ga gata goma sha biyu amma ki kwanta ki kasa bacci saboda akwai a wayan na fil jasadin mudghatan idza salahat salahal al jasad wa idza fasadat ala wa hiya al wannan ran zuciyar in ba abincin shi aka ba shi ba duk gatar da aka yi miki ba za ki ji daɗi ba an fahimta sai ki ce abinda manzon Allah ya faɗa mana na Aisha na na Fatima ta yi da barana yi duk ba zai shige minti biyar ko goma bakin gaba sa'an nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo zai kwanta har ya zo ba lokacin da manzon Allah yake kwance yana jinya na na Aisha ake yake a cikin hannunta sai a shafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayatul kursi قل هو الله uku sai ki tofa جكينك shafa قل أعوذ برب الفلك bi rabbil falaq جكينك uku برب الناس ki shafa jikinki جكينك دك kinga nas su uku shafa kin ga yi miki kunshi su yi miki dilka su yi miki komai da komai cikin ki ke kuma kin ciyar da rai ruhin ki to kin hada biyu kenan amma ba ka ba duk gatar da aka yi miki wallahi ba za ki ji daɗi an fahimta in ba haka ba an je an yi fada da shari'ar Allah daga gidan dambe filin dambe za a dauke shi a kai ki ɗakin ki eh a yanzu miki tanadin da zaki ji daɗi ke nan ba hai miki a yadda zaki ji daɗi ba an fahimta babu nahi an siyar yau fitr babu nahi an siyami yawmal fitri wa yawmal adha babin da yazo da an hana yin azumi ranar karaman sallah da babban sallah aka ce waɗannan ranaku ba ranaku guda ranaku guda biyu ba ranaku ne na na azumi ba a'a cin abinci ayyama aklin wa shurbi amma ahnaf suna ganin in kai azumi yayi قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزع مولى زياد عن أبي سيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم لا يصلى صوم يومين باب أزمي كوانا بيو يوم الفطر ويوم النحر رانر كرم الصلاة da ببن صلاة إيدي نيسي ne sai a ci abinci ba azumi za a yi ba eh za ka sai eh. eh cikin wannan ne da wannan ne duk wanda kai da kyakkyawar niyya shi yake da fala duk wanda kai da kyakkyawar niyya da ikhlasi shi yake falala me kace eh eh ai in shari'a ta ce kada ka yi azumi yau in ka fara ka zo don ka sha wannan rana baya karye baya dasa ka fara kana gama sai ka ci gaba da aiki ba haka bane ba saboda ai ba kin yi kai ba hana ka akai hana ka abu mecece ibada yi karka yi yi kai kai ibada ko kai karka yi kake kai ibada ko kai ibada eh, yanzu mace tana kafara shi haila ta zo mata za ta yi azumi in ta gama sai ta yi yaya sai ta ci gaba a to ta zauna kwana uku ko sati ba ta yi azumi ko tana ci abinci in ta hada ta yi azumi yayi babun fi siyamis fi fi sitta min shawwal babin da ya zo na azumin sitta shawwal azumin sitta shawwal قال حدثنا نعيم بن بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صفوان وصعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana duk wanda ya azumci watan azumi thumma atba'ahu sittatan min shawwal bayan azumi bayan sallah kuma ya azumi kwana shida cikin watan shawwal fa zalika siyamud dahr kaman yayi azumin shekara قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يحيى ابن الحارث الزماري عن أبي أسماء الرحدي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا منظم الله صلى الله عليه وسلم يأتي صيام شهر بعشرة أشهر أذن وتا بغفر قوم كينا وستة أيام بعدهن بشهرين أذن قوانا شدك وبايا وانا وتا بيو ga wata goma ga wata biyu ba shekara ba kenan to mutum ya zuci shekara kenan fa tamamu sanatin ya'ani shahr ramadan wa sittata ayyamin ba'dahu ya halatta ko bai halatta ba babun fi siyamil muharrami babin da yazo na shirin azumin watan muharram قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال جاء رجل إلى علي سأله عن شهر بعد شهر رمضان wani yanzu wajen sai na aliyu ya tambaye shi fasa alahu an shaharin ba'a da shaharin ramadan ya tambaye shi wata da yake bayan watan azumi ya azumi faƙala lahu aliyun sai sayyidina aliyu ne ce ma sa'alani ahadun an haza ba da in samitu rajulan sa'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tun da na ji wani ya tambaye manzon Allah aka yi mishi bayani ba wanda ya tambaye ni wannan matsalar. ayya shahrin yasumuhu min as-sanati ba da shahrin ramadan kowane wata zai azumin bayan watan azumin ramadan fa amara bi siyamil muharram sai yace zaka yin azumin watan muharram wa inna fihi yawman yace akwai wata rana wani yini wata rana a ciki taballahu ala qaumin wa yatubu fihi ala qaumin Allah ya gafarta ma wasu al'umma haka kuma yake gafarta ma wata al'umma mana wata za a yi watan muharram kenan ko ba za a yi ba qala akhbarana zaid ibn auf qala hadathana abu awana an abd al-malik ibn umair an muhammad ibn al-muntajir an humayd ibn abd al-rahman عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم wannan hadisin sun yi magana a kai amma malamai duk sun fi har ibn hibbar ya rawaito shi a cikin sahihi قال حدثنا أبو نعيم وأنبانا يحيى بن حسان قال أنبأنا أبو أوانا عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان المحرم wannan hadisin sahihi ne babu magana kaga ya karfafa wancan kenan babu wani babu fi siyami yawm ashura a cikin azumin ranan ashura qala qarna sahal ibn hammad qala hadathana shuba an abi bishr an sa'id bin jubair an ibn abbas annahu qala yati qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina da ya tazo daga Makka ya shigo Madina sai tarar da mutanen Madina wal yahudu sumuna yawma ashura sai tarar da yahudawa suna azumin ranar ashura Fasa alahu sai ce wannan ranar da kuke azubta shi me yasa faqalu sai suka ce hadha al yawm allazi zahara fiye musa ala fir'auna wannan ita ce ranar da annabi musa ya ci nasara akan fir'auna faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce antum aula bi musa ku ka fi ku cancanta da Musa ai mu muka fi ku cancanta da Musa fasumuhu sai sahabu sahabbai sai musulmai suka shiga azumin wannan azumi قال يا حلقتي نقول يا حلقتي قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء من قال لنا أزمران عاشوراء wa ya amuru bi siyamihi kuma ya ce a yi azumin ranar ashura ƙala na abu asinin an yanzu da bin abi ubaidin an salamata bin al'akwa nan nabiya sallallahu alaihi salama ba a sa yau ma'ashura rajulan min aslama banzu Allah ya ranar ashura banzu Allah ya cire wani cikin bani aslam ya aike shi yace innal yawma yawma ashura aka je ka ce yau ranan ashura ce faman kana akala aw shariba timma baqiyata yawmihi wanda ya riga ya ci abinci to ya cika ranan su haka wa man lam yakun akala aw shariba yasum wanda bai riga ya ci abinci ba ya azumci wannan ranan قال أخبرنا يالا عن محمد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشوراء كانت قريش تصومه في الجاهلية suka ce ranar ashura ɗin kurai shawa a lokacin jahiliya su ma suna azuntar shi faman a an ya ya wanda ya ga dama yake so ya azumi ya azumi faman a habba minkum an ya turukahu ya wanda ko ba ya so ya azumi kada ya yi ba dole ba ne ba وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه abla dan umar baya azumin ashura sai dai in ya dace da wani azumi da yake ya dace da ranar ashura sai ya azumi an fahimta a ranar da aka ce karka azumi ya dace da wani abin da in kai azumin ba ba hannun kai ba kai da sababi ne قال أخبرنا عبد الوهاب ابن سعد ابن سعيد قال أخبرنا عبد الوهاب ابن سعيد أو ابن سعيد إيه صبوا دمين عبد الوهاب سيزمو ابن سعيد أو ابن سعيد صبوا دمين آه. عبد الوهاب سيزمو راجع إلى abdu ba الوهاب قال حدثنا قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية رانا عاشوراء وترانا كده قريش أكي أزمت ألوكة الجاهلية falamma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso madina samahu wa amara bisyamihi sai azumin yace kuma ayi hatta idza furida ramadan haka ake sai da aka saukar da azumin watan ramadana kana ramadanu huwa al-farida sai watan azumi ya zama shine farilla wata raka yawm ashura faman sha'a samahu wa man babu wani babu fi siyami mai arafa a cikin azumtar ranar arafa haika ji aka ce fi siyami mai arafa wannan azumin na ranar arafa ya dace lahadi ne ko asabar ko litinin ko menene da menene mu arafa ke duk wata rana da za ta dace da wannan ranar ko asabar ko juma'a arafa din ta fi karfi li'anna li'anna sawm udifa ila arafa la ila nafs al-yawm قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن أقوة بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي يوم عرفة وأيام التشريق iduna ahadul adal islam ranar arafa da ranakun tashirifi ranar idin mu kenan islam wa ayyamu aklin wa shurbin ranaku ne da za a ci a sha ba sai an yi azumin su ba dangane da arafa hukunci na kan wane ne wanda ya hajji yake je ya tsayuwar arafa amma waɗanda ke gidaje su za su yi azumin arafa قال أخبرنا المؤلف بن أسد قال حدثنا إسماعيل بن عليا قال حدثنا ابن أبي نجيه عن أبيه قال سئل ابن عمر أن تنبي عبد الله بن عمر عن صوم يوم عرفة فقال أن تنبي دنجني إذا أزم رانا عرفة سيتي حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه سيتي حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه لأنه حاج مفهوم وحججت مع أبي بكر فلم يسمه لأنه حاج وحججت مع عمر فلم يسمه لأنه حاج وحججت مع عثمان فلم يسمه لأنه حاج وأنا لا أسومه ولا آمر به ولا أنهى عنه هي إيه، بزين يبقى ba zan ce ayi ba ba zan ce kar ayi ba saboda wayannan duka suna azumi ne suna aikin haji ne shi yasa ba sai sun yi azumin arfa ba ranar su manzo Allah yana kan abar hawa aka kai mishi abu ya sha jama'a suka gani saboda ne saboda yana aikin hajji ke amma wayanda ke gidajen su fa garuruwa su ba su je da niyya ba su yi aikin hajji ba fa za su yi azumin arfa to irin wannan matsalolin suka zo in ba bayani aka yi ba sai mutum je ya dauka azumi ranar arafa ma haramun ne ko babu nahyi an siyami ayyamin tashrik babin da yazo na an hani ayi azumi azumi ayyamin tashrik wadanne ne ayyamin tashrik to hmm daga sati mai zuwa za a canza lokacin sallar la'asar yanzu uku da rabi la'asar ta yi aiko saboda yanzu karfe shida da minti goma ko biyar da ko wane kuma magarba ta yi to kafin mutum ya tashi nan karfe biyar ya je in nesa yake magarba sai ta same shi a hanya to sai in aka yi kira uku da rabi ko mutane su zo a makare za su yi sallar su aiki in aka fara karatu hudun saura kaza za a iya tashi biyar saura kwata ko biyar saura goma duk inda mutum yake sha, Allah zai kai gida kafin sallan magaruba ko eh? za a yi ne gobe ko akwai karatu gobe ko to a fara daga gobe ko shi ke ba shi sati mai zuwa ba daga gobe za a kira uku da rabi to abinda aka samu aka kara aka yi sallah ko hudu shora kwata ko shora ashirin ko shora menene dai to za a fara karatu kafin biyar kuma za a tashi karatu kafin biyar saboda waɗanda ke nesa kowa ya samu nutsuwa zuwa gidan shi samu yi sallah insha Allah Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم